Ina da wani boka. Ta dakata! Ba ba da sallama nan. To in na yi sallaman ta fasara kai ka ci? Dole hanya akwai hatsari. Koma da baya, ki shigo da sinuwa. ka gungulu akwai wata babbar matsala da ke tafi da mu wannan ne kai shekaru ɗari biyu matsala ba ku ne kuke gaya mana matsala ba a ya kamata ka zo mu ce ya sa abin da ya kawo yana so ya gaba ya dana ko Daji, ina son shiga kasuwa yau domin na ji shi ki bani wuri. Wannan fim ɗin namu mai suna takobin sihiri zai fito muku ne a ranar 23 ga watan goma alif 2021 za mu dinga kawo muku shi duk ranar asabar a YouTube channel namu mai suna Bantaje TV. ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin samun ingantattun fina ta zarar mun ɗora. Bantaje TV